ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi sunana baba Bani Abdul, shugaban kungiyar jama'atul islam jibda wa suna sunna shi jihar borno a dalilin gabatar da wannan dan takaitaccen jawabi shine ba komai ba wato ita wannan ƙungiya ta jihar borno yau sama da shekara talatin kenan ko arba'in muke gudanar da aikace-aikacen amma sai dai mu gabatar a masallatai da kuma gidajen yan uwa to sai muka ga mun buƙatu mu samu yalwataccen guri wato abin da ya shafi kamar ofis nan inda za mu rufe gudanar da aikace aikacen mu kamar yadda na faɗa sai dai mu gabatar a masallatai wani lokacin a masallaci kuma lokacin sallah zai yi za a buƙaci a yi bakecin masallaci ko a bar masallaci saboda a samu damar yin sallah wani lokacin ita masallacin kanta tana da nata tsare-tsare ko kuma nata programs da take son ta gabatar sai mun tsara zamu yi sai su ma mu je nasu program ɗin ya kullo. to kaga dole a danne ɗaya a yi ɗaya to ganin haka muka ga muna da buƙatar mu samu yalwataccen ofis da za mu gudanar da aikace-aikacen mu kuma sanin kowa ne muna da aikace-aikace da dama da ita wannan ƙungiya take gabatarwa inda za ta yi coordinating wayannan activities ɗin ne babu shi ne muka buƙatu da mu gina katafaren ofis a cikin kaddara ubangiji muka nemi guri alhamdulillah ɗaya daga cikin ɗan uwa alhaji sirajo kano ya ba mu gurin da za mu yi wannan aiki mun nufi mu saya ne to amma da muka yi masa bayanin me zami a gurin sai ce ya bar fi sabilillah muna masa addu'a Allah ya saka masa da alheri wanda wannan guri yanzu zai inda zaka kimanta shi zai kai miliyan 25 zuwa miliyan talatin. don plot uku da wajen rabi ne yana nan daidai wato teachers village da ke titin wato Kwakwamari bypass eh, a nan filin yake guri ne mai kusurwa uku yana da layi wajen harkar gabansa da hagu da dama duk titi to kaga wannan guri ne mai mutukar daraja ah, to alhamdulillah kafin mu fita neman taimako sai muka fara taimakawa mu da karan kanmu muka naɗa kwamiti don wannan aiki muka ce to dukkan kowa ware wani abu da zai rika bayarwa a kowane wata don wannan aiki to alhamdulillah mai taro mai kogo da ɗari biyu ɗari biyar haka kowa ya ɗauki wa'adi abin da zai riga bayarwa a wata wani sati alhamdulillah muka tara kuɗi sama da miliyan ɗaya tukuna muka fara shirye-shiryen aiki a wurin bayan mun tara wannan kuɗi a aljihunmu sai muka je aka yi mana plan ah, don wannan aiki a gurin two story building ne wato bene ne mai hawa biyu a ƙasa akwai masaukan baki na malamai don kowa sani wannan ƙungiya tana bakin malamai daga sassa daban-daban na wannan ƙasa da afirka baki ɗaya akan zo mukan gayyato malamai su zo su gabatar da suka to maimakon mu ɗauke su mu kai su hotel gurin da bai kamata a ɗauki malami a kai ba sai muke ganin ya kamata mu gina masaukan malamai akwai three bedroom flat kamar guda uku a ƙasa sannan eh, akwai ah, masallaci katafare na maza sannan a sama ɗin akwai na mata masallacin juma'a ne akwai na mata sannan har ila yau a sama ɗin akwai conference wanda muna yawan tarurruka kowa ya sani ah, muna yin semina wa 'yan agaji muna shirya semina wa malamai su gudanar da tafsiri da makamantansu sannan da wasu workshops haka da ake organizing mun tsara a gurin zamu gina conference hall wanda zai ɗauki kimanin mutum 300 zuwa 500 insha Allah ah, sannan sai offices akwai ofishin shugaba akwai na sakatare akwai na treasurer akwai na ah, shugaban majalisar malamai akwai na director agaji da dai duk wani ofishoshi da muke da shi a kungiya kowa an tsara musu inda zai gudanar da aikinsa insha Allah a gaskiya wannan aiki da muka fara da aka yi plan aka yi komai aka yi kiyasi aka yi lissafi zai ci akalla miliyan kusan ɗari biyar shi ne muka muka shiga neman taimako farko mun samu shi his excellency wato shugaban garin umar zulum tun kafin ya zama gwamna alhamdulillah ya ba mu gudunmawa farin kuɗi ya ba mu miliyan ɗaya ya ba mu kuma siminti mota ɗaya ya ba mu dubu ishirin sannan da rodi assorted rods 1000 pieces sannan ya ba mu shawara mu je mu fara kar mu ce sai mun tara wani kuɗi mai yawa mu fara da wannan ɗan abin da muke da shi don mu fara to a haka muka zo muka fara wannan aiki to ka tun daga farawa kawo yau abin da muka kashe farin kuɗi da kuma kayan aiki na gudunmuwa da muka sassamu gurin 'yan uwa ya ta san miliyan arba'in to amma har yanzu aikin yana nan ko linta level ba kai ba to shi ne muke kira ga 'yan uwa kowa isa ka jari su cikin wannan aiki aiki ne da alheri wannan ka saka jari sadakatu jariya ne insha Allah za ka sami ladanka Allah ya faɗa cikin Qur'ani in tansurullahi yusurkum wanda ya dake addinin Allah to Allah zai taimake shi sannan ya ce wani tabbit aka damu sannan zai tabbatar da rayuwar ku a cikin kiyama su kaga ashe wannan fa'ida ne wanda mutum ya yi shi a nan a nan duniya zai je kiyama ya girbi abinsa sarkatar jariya ce ga masallaci ga makaranta ga gurin taro ga wane ne a ce kai ma ka sa jarin a ciki insha Allah za ka rabota sannan akwai accounts guda biyu da muka ware ɗaya yana Polaris Bank ɗaya kuma yana Ja'iz Bank insha Allah wayannan accounts guda biyu insha Allah za a sako su a screen a za ku shi a screen insha Allah wanda yake ganin zai iya ba da gudunmuwar su kamar kuɗi zai iya turawa sannan in kayan aiki ne za a iya zuwa gurin kai tsaye gurin ne ba koyan guri ba ne sannan ne kai tsaye mutum zai iya zuwa ya kai gudunmuwar sa block ne siminti ne rodi ne yashi ne duk abin da Allah ya wace mutum zai iya kaiwa da shi ma ya rabota ga wannan aiki insha Allah wadda da ke cewa Salamu alaikum wa rahmatullahi wa